Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Ibrahim Kalmasi ka Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi ba sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis shida ga watan Afrilu na shekarar da uku kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai. To Baballe rasha ta ce za ta ba da haɗin kai ga majalisar ɗinkin duniya game da makomar dubban yaran ƙasar ukraine ɗin nan da ake zarginta da yin awon gaba da su muddin aka bi ka'ida a cewar wata jami'ar rashar yan majalisun dokokin tarayyar amurka sun yi watsi da wani gargaɗi da rasha ko china ta yi cewa kar su gana da shugabar taiwan tsaye wadda ke ziyara a california sannan wata kungiya a amurka na shirin kashe dala miliyan saba'in don kafa wata sabuwar jama'iyya da zumar samar da ɗan takarar shugaban ƙasa na uku idan ta kama kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa an kashe akalla mutane takwas a wani rikici tsakanin makiyaya da manoma a jihar taraba lallai an samu aukuwan wani fitina da ya faru a ƙauyen fesati da ke karamar hukuma kusa a nan jiya taraba inda an samu dai wasu kutubawa da aka kashe su mutum sun kai takwas ofishin kamfen ɗin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar leba ya mayar da martani kan zargin cin amanar ƙasa da gwamnatin najeriya ta yi wa peter obi za a zo a faɗa maka a masallaci a ce maka kakka zaɓi mai ko kakka zama wani ba musulmi ba wannan an yi su da yawa ba wanda ya ce uku tutar mu dai alhamdulillah Allah ya karɓe ta mutane na son mu to sai a zo amma nuna mana wannan maganar cewar kila ko muna ci da maganar addini ne kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da alheri grace abdu ke gabatarwa bayan nan kuma muna tafa da karatun alkur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin azumin watan ramadan amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran rasha ta ce za ta ba da cikakken haɗin kai game da makomar dubban yaran nan 'yan ƙasar ukraine waɗanda kotun ƙasa da ƙasa ta shari'ar manyan laifuka ta tuhumi shugaba vladimir putin da wata babbar jami'ar rasha da laifin yin awon gaba da su a cewar ita jami'ar jiya laraba sai dai kash babu wata tuntuɓa da ake yi a hukumance da ukraine kan batun duk da yake a shirye muke mu yi aiki tare da hukumomin da abin ya shafa abin da jami'ar maria lobaba belolova kwamishinar harkokin yaran rasha ta faɗa kenan a wani taro da rasha ta kira a majalisar ɗinkin duniya ta ƙara da cewa ba su gabatar mana da wata bukata ba ko sau ɗaya in banda wasu zarge-zarge marasa tushe da suke yi ta kafafen yada labarai 'yan majalisun dokokin tarayyar amurka sun yi watsi da wani gargaɗi da ofishin jakadancin china ya yi cewa kar su gana da shugabar taiwan tsaye ungwen wadda ke ziyara a california wani ayarin 'yan majalisun dokokin tarayyar amurka daga manyan jam'iyyun kasar biyu bisa jagorancin kakakin majalisar wakilan amurka kevin mccarthy ya shirya ganawa da tsaye unguwan a ɗakin karatu na tunawa da shugaba ronald reagan da ke simi bali a california sa'o'i gabanin ganawar wata kafar yada labaran amurka mai suna punch world news ta ba da rahoton cewa wasu daga cikin 'yan majalisun sun samu wasiƙun imel da ke bayyana abin da ta kira matuƙar damuwa da kuma adawa da hakan da china ke yi da wannan abin da ake shirin yi a halin da ake ciki kuma kakakin majalisar wakilan amurka kevin mccarthy ya gane jiya laraba da shugabar taiwan tsaye ungwen a california yana mai kiranta wata mashahuriyar kawar amurka yayin fara ganawar makafi ya ce ina da ƙwarin gwiwar cewa za mu ci gaba da samun hanyoyin da mutanen amurka da taiwan za su yi aiki tare don bunƙasa tattalin arziki mai kawo walwala da dimokuraɗiyya da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali sai ta amsa da cewa mun fi ƙarfi idan muka haɗa kai to amma ta kuma yi gargaɗi cewa barazanar matakan soji da ke fitowa daga china wadda ke ikirarin cewa taiwan yankin ƙasarta ne ba abun wargi ba ne ta ce taiwan na bukatar abin da ta kira yanayi na zaman lafiya sannan tana kokarin zama amintacciyar abokiyar hulɗa ga duniya An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Wani rikici da ya ɓarke tsakanin manoma da makiyaya a ƙauyen Fesati da ke ƙaramar hukumar Usa a jihar Taraba ya yi sanadin kashe mutane aƙalla takwas da kuma ƙona gidan sarkin Usa. Daga Jalingo ga rahoton da wakilin Salisu Garba ya aiko mana. rundunar 'yan sandan jihar taraba ce dai ta tabbatar da wannan rikicin da ya faru tsakanin manoma da makiyaya a yankin fesati da ke karamar hukumar usa a jihar taraban ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan sp usman abdullahi a rikicin da ya janyo rasa rai sama da takwas da kuma kona gidan sarkin garin usa lallai an samu aukuwan wani fitina da ya faru a ƙauyen fesati da ke karamar hukumar usa a nan jihar taraba inda an samu dai wasu kutubawa da aka kashe su mutum sun kai takwas sannan matasa da suke wannan ƙauyen kwesati suna tuhuman ainihin ai fulani ne suka kashe wayannan eh, yan al'ummar kutub din wannan rikicin manoma da makiyayan ne ya sanadiyar wasu fasatattun matasa suka kawo hari gidan sarkin garin usa suka kokona gidan tare da tarwatsa iyalansa kamar dai yadda shi sarkin da yanzu haka yake gudun hijira ya shaida mun da bakinsa yayin da na fara tambayarsa sunansa ta wayar talaho wanda ya ce menene kiddon this mai suna alwa a daidai karfe bakwai haka na gida ban san abin da yake faruwa kawai na ji bindiga ba ba ba ba fasa gana ina ganin har ana ka fasa ba mana takatanka sai na fita sai suka kama ne suna kama ne suka ce za su kashe ni yau da suka kama ne na waran su sun zo sun zo suna yi kokowa da su suka kuce na hannun su na shiga dakin makoci na har dai haka ban tsira ba an zo an tafasa dakin makoci nan din ma da suna bikiyar aka fita da ni waran su suka zo da mashin wan su yan yi mutane rufu da rumbu da suka zo da yaran guda biyu a kasafin gida sun zo suka fita da ni har aka fito da ni rumbu da kyar. Musa Abarshi dai shine shugaban karamar hukumar kusa wadda koye murabus sakamakon aukuwar wannan lamarin domin a cewarsa ya yi iya nashi kokari domin ganin ya shawo kan matsalar amma dai haƙarsa bata cimma ruwa ba bai da wani tagomashi ko ko wani hanya da zai tallafa wa al'umma da lamarin ya shafa a yankinsa hakan ya sanya ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban karamar hukumar kusa a jihar Taraban wadda ya ce dole duk abin da zai faru da su zan kare su so aka waye gari yau na gagara kare su zai kyau sai da na yi murabus ba abin da yi ba gwamnati ta dan ga min ne dan samun biya bukatu na wayan mutanen wanda suka ji ciwon kai su asibiti yanzu da nake magana da kai wallahi su ma inda za su gune ma babu jiya na gan yan wana suna kwanciya gindin itatuwa a daji to amma da yake na gan ban da wani karfi fiye da karfin da ya kamata gwamnati su bani sai da nayi murabus yankin usa da takum yanki ne da aka dade ana fama da matsalar rikici tsakanin manoma da makiyaya a yankunan sai gashi a baya bayan nan kuwa al'amarin ya yi sanadiyar kashe rai akalla takwas da kuma kona gidan babban sarki sarki na karamar hukumar Usa a jihar Taraban Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. a gaida lado salisu garba da wannan rahoton Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Ibrahim ya da labaran duniya kashi na biyu. To baballe wata kungiya a birnin Washington na Amurka na shirin kashe dala miliyan saba'in don kafa wata sabuwar jam'iyya da zamar samar da ɗan takarar shugaban ƙasa na uku. kungiyar ta damu da yadda takara tsakanin shugaba joe biden da tsohon shugaban amurka donald trump a shekara ta 2024 ke dada zama abu mai yiwuwa duk da yake kuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa akasarin amurkawa sun fi son kar kowannensu ya yi takara kungiyar mai suna no levels ma'ana marar bangare tana kiran kanta kungiyar amurkawa masu aiki da hankalinsu kuma ta yi shekara da shekaru tana ƙoƙarin ganin an cimma daidaito tsakanin manyan jam'iyyu biyu a majalisun dokokin tarayyar amurka a tsawon shekara guda da ta gabata ko ma fiye kungiyar ta mai da hankali kan zaben shugaban ƙasa tana mai imanin cewa akasarin amurkawa sun gaji da tsarin jam'iyyu biyu wanda ke cike da takaddama tsakanin democrat da republican to sai dai kungiyar ta ce har yanzu bata yanke shawara na tsaida takamaiman ɗan takara ba tana cewa yin hakan zai zama wajibi ne kawai idan a tsakanin jam'iyyar republican da democrat babu wadda ta tsaida ɗan takara da akasarin amurkawa masu tsaka-tsakin ra'ayi na siyasa suka amince da shi kasar china na ganin tana da hurumin sake fasalin harkokin duniya abinda wani ɗan tawayen china mai suna ai weiwei ya gaya ma kafan labarai ta afp kenan jiya laraba gabanin buɗe dandalin baje kolin kayan fasaharsa a birnin london a wannan baje kolin da aka yi a dandalin ajiye kayan tarihi na fasahar sassaka da siffa akwai dubban abubuwa da wannan dan china mai fasaha da ya tattara tun daga shekarun 1990 zuwa yau ai dan shekaru 65 wanda dan wani mawaki ne da tsohon shugaban jam'iyyar communist ke ji da shi wanda ya taka rawa wajen siffanta dandalin wasan olympic na shekara ta 2008 da aka yi a birnin beijing mai yiwuwa shine wato fasihi ɗan china mafi shahara a wannan zamanin to amma ya shiga uku bayan da ya caccaki gwamnatin china kuma an jefa shi kurkuku na kwanaki 81 a shekara ta 2011 inda daga baya ya koma kasar jamus bayan shekaru hudu A gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu sake lekawa Najeriya, ofishin kamfen ɗin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar leba ya nuna damuwa ainihin kan zargin cin amanar ƙasa da gwamnatin najeriya ta yi wa peter obi Wannan ya biyo bayan bayanan ministan labaru Lai Muhammad a Amurka cewa kalaman Peter Obi cewa san ba daidai ba ne a rantsar da Bola Tinubu a 29 ga Mayu ba don bai lashe zaɓe ba ya zama cin amanar ƙasa don haka zai iya tunzura jama'a su da fitina. Nasura da Mel Hikaya gare ka. tun gabanin bayanan na Lai Mohammed da ke nuna matsayar gwamnatin Najeriya tuni hukumar NBC da ke kula da kafafen rediyo da talabijin da ci tarar gidan talabijin na channels naira miliyan biyar don zantawa da mataimakin dan takarar Labour da Tibaba Ahmad da shi ma ke nuna rashin dacewar rantsar da Tinubu. shi kansa Peter Obi ya yi watsi da zargin da nuna takaicin cewa wasu na neman bata masa suna, kuma musamman a ce da irin ministan labaru Lai Muhammad kan abin da ya ce don karbuwa ne da ya samu. Yana mai musan tafaifan sauti da ya fito da zantawarsa da shugaban majami'ar Venus Pastor Oyedepo. Inda aka ji Obin na zayyana zaben da ya gabata a matsayin yakin addini. Kakakin kamfen ɗin Yunusa Tanko ya karfafa bayanan na Obi, amma in ma laifi ne kowane bangare ya aikata irin haka. Za a zo a faɗa maka a masallaci a ce maka kakka zaɓi mai ko kakka zaɓi wani ba musulmi ba. Wannan an yi su da yawa ba wanda ya ce uku. tutar mu dai alhamdulillah Allah ya karɓe ta mutane na san mu to sai a zo amma nuna mana wannan maganar cewar ila ko muna ci da maganar addini ne tsakanin gaskiya ya kamata mutanen mu su farga balle arewacin mu na Najeriya. Shin zargin mutum da cin amanar ƙasa ya wadatar ko akwai abin da gwamnati takan yi daga baya bisa tanadin tsarin mulki? barista mai nasara kogo umar masanin tsarin mulki ne. To, wannan ya rage ga gwamnati. Idan gwamnati tana la'akari da nauyin da take da shi karkashin sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya na tsarin mulkin najeriya inda aka ce talaka shine dodon da ake matsafi da sunan demokradiyya ma'ana sovereignty belongs to the people to dole ne a kare haƙƙin miliyoyi da ashirin na 'yan najeriya akan irin wannan mummunan kalamu da fita obi ya ko kuma ba ma shi ba duk wani wanda yake yayi wani kalami wanda yake zai iya kawo mana tsaga ko kuma baraka ko kuma barewa a jamhuriyar najeriya da take dunkuren na kasa dole ne gwamnati ta tashi a ƙarƙashin sashe na 36 na tsarin mulkin najeriya dole ne babu wani wanda ya ci wani a gaban shari'a to saboda haka dole ne a gurfanar da irin waɗannan a gaban kotu a bincike su su yi bayanin me suke nufi da irin wannan kalamu da suka faɗi A nan Yunusa Tanko ya bukaci jami'an tsaro su tono waɗanda suka yi kwarmaton hirar salula ta Obi don yana ganin suke neman ta da fitinar. Wannan fefe dole ne a bincike ta, su waye suka fito da ita, su waye suka fallasa ta, kuma 'yan jarida ya kamata ku bincike domin an saba kurin mutum ya zo ya fito da magana a yanar gizo ce kurin kowa ya kama ba za mu kokari mu san zo daga ina ta fito ba wane ne ya wallafa ta to wata ran za mu samu an faɗa mana cewa shugaban kasa ma gaba ɗaya ya ce shi ba shugaban ƙasar Najeriya ba ne mutane su kama su rike za a jira a ga mataki na gaba na gwamnatin da zuwa yanzu zargi ne kadai ta ambata yayin da obi a tiku na pdp da jam'iyyar apm ke neman kotu ta soke nasarar tinubu da nuna an yi rufa-rufa a zaben. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ba. rediyon da suke kawo kuɗi in ma suna ba da kuɗi ba kuɗaɗe suke bayarwa ta hanyar da ya kamata su yi wa matan amfani wajen tsaya takara suke ba da su ba idan ka lura siyasar mu ta najeriya kusan ana samun abin da ake cewa ci gaba mai haƙar rijiya muna yin gaba muna da lalacewa tun da aka kaga mana talauci da wahala da yunwa da rashin kuɗaɗe a hannu an ƙirƙiri wannan ne musamman dan irin wannan lokaci to koya aka zo aka dan jefa maka dole ka karba ka yi musu abin da ka suke so Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara nazartar rawar da mata suka taka a babban zaɓe da aka gudana a Najeriya da burinsu na ƙara shiga a dama da su ya gamu da cikas. Har yanzu muna tare da Honorable Maryam Umar kofar mata 'yan siyasa a jam'iyyar APC da barista Amina Umar da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum sai Comrade Hayya Shu'aibu Ngogo shi ma mai sharhi kan al'amura da suka shafi shugabanci. A tattaunawa da muka faro makon da ya gabata Comrade Shaibu yana bayani kan rauni da aka samu a tsarin tallafin da waɗansu ƙungiyoyi ke badawa na ganin mata sun samu shiga lokaci ya kwace mana. Inda kuma za mu tashi kenan yau a tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya jagoranta. Ƙungiyoyin da suke kawo kuɗi, in ma suna ba da kuɗin ba kuɗaɗe suke bayarwa ta hanyar da ya kamata su yi wa matan amfani wajen tsaya takara suke ba da su ba. Ko kuma ma ba sa ba wa matan da za su yi takara kai tsaye mi wani to sanyoyi suke bi da sunan cewar ana taimakawa matan amma gaskiya ba a yi ɗaya daga cikin batutuwan da ta bijiro da su shine cewa ku maza kuna mamaye ko kuma maza suna mamaye wato harkokin siyasar sun hana su sakat misali baka ganin cewa kamata ya matan su masu dage sosai eh, domin su sama kansu yanci eh za su eh, wannan gaskiya ne maza sun mamaye to amma na tabbatar za su dage abinda bahaushe yake cewa wai duka yau duka gobe shi kan sa bakin ba auzin tawaye nan gaba za a yi ai ga mace nan ta fito takarar gwamna kuma ana kafsa da ita wannan shine karan farko wannan wata alama ce wata dan bace ina tabbatar ma da cewar nan gaba zaben da za a yi zai nuna a fili irin mata akwai mata gartutu wanda irin waɗannan danniyan nan da ake yana ɗaya daga cikin abubuwan da hana su motsi amma wannan ta Adamawa ya nuna a fili cewar ga irin yunkurin da ta yi ga kuma yanzu ta kai ga cin zaɓe ma duk ma da za dan wannan alamu ne ya nuna cewar kamar wata wani danniyar ce da ake nema a yau matan ƙarara barista amina duk zancen da ake ta cewa mata su fito takara su shiga gwamnati a dama da su shine kusacinsu da iyali mm. saboda su suna da bukatu na musamman mm. bayan nasu na kansu kuma akwai yara a su mm. kuma abin mamaki matan nan su ne fa suka fito an ce sun fi kowa jefa ƙuri'a amma kuma gashi kuma mata 'yan uwansu sun faffaɗa a zaɓen me yake faruwa to a'udhu billahi samiul alim min rajim kamar yadda wanda suka gabata suka magana ni zan kalla abin ta dan wani bangare guda daya kamar yadda ka sani mata su ne jigon tafiyar iyali saboda mu muke daukan ciki mu muke haihuwa mu muke shayarwa mu muke raino mu muke tarbiya to a duk inda mace take tana son zaman lafiya da kwanciyar hankali idan ka lura siyasar mu ta najeriya kusan ana samun abin da ake cewa ci gaban mai haƙar rijiya muna yin gaba muna da lalacewa siyasar ta koma ta tashin hankali ta dabanci ta cin mutunci wanda ita kuma mace a ɗabi'arta da halittar da Allah yi mata bata so duba da cewar idan ka ga wahalar da mata suke sha yanzu misali a kano inda nake inda na sani in ka je asibitin nasarawa asibitin murtala da duk wani asibiti na kano adadin haihuwa da mutuwa kusan nema ake a kankan matan nan mu muke haihuwa mu muke mutuwa 'ya'yanmu ne suke haihuwa za ka ga dukkan madafun ikon nan mazan nan sun tantare da ƙarfin kwanji da tashin hankali wanda ita kuma mace bata san su ba Mm, amma kuma ana bata indomi a bata taliya ko tamfa kuma ta je ko sabulu kuma ta je ta dangwala ba eh wannan zaka faɗa amma yanzu an kai wayewar da za a karba kuma mace ta samu abin da ta yi mata daidai a wannan bangaren an samu ci gaba sai dai abu ɗaya da zaka ce wannan manipulation ban san ya zan ce manipulation da hausa ba wannan wani kadandana da dukunkuna da maza su dabar da maza suke wanda kamar yadda hajiya maryam da malam yahaya suka faɗa kuɗin da ake samu a harkar siyasan nan mazan nan sun riga sun dage sun ce su kadai za su wanda idan ka duba tun daga 1999 zuwa yanzu international convention ne african charter kasashen da suka ci gaba duk sun sa hannu cewa ga wani adadin kaso da za a ba wa mata wanda kiri-kiri an ƙi a girmama wannan dokar wanda rashin girmama dokar shi ta ja mana duk yanzu in zaka duba gidan yari matasa ne a ciki tambayar da ake kullum abin da ke ɗaure mutane kai shine alkalima sun nuna zaben nan da aka yi najeriya na shugaban ƙasa da na gwamnoni nan da na 'yan majalisa kashi mafi tsoka mata ne suka fito suka yi abin da ake sare shi ne dukkanin kusan 'yan takara mata da suka samu dama za su tsaya takara a ga su ne suka ci zaɓe mm. yaya aka yi matan nan su suka fi jefa ƙuri'a kuma matan 'yan uwansu suka zo suka faɗi to duk da dai ana cewa dimokuraɗiyyar najeriya jaririya ce amma duk mutumin da aka ce ya kai wajen shekara ashirin da shida ai kaga ya isa aure to abin da yake faruwa dai kamar yadda wanda suka gabata suka yi magana har yanzu dai danniya da fin karfi irin na maza ne misali yanzu akwai takarkari misali na gwamnoni babu manya-manyan jam'iyyar nan da a ciki ta ce a ɗauki mace ta zama mataimakiyar gwamna kuma ba zan shiga eh, rigar malamai ba amma a daidai gwargwadon sani na na addinin musulunci shin haramcin shugabancin mace da kuma tabbatuwar adalci wanne musulunci ya fi so abu biyu ne shugabanci da adalci adalci shi ake nema a ko'ina matan nan yanzu wannan siyasar da malamai suke ta kumfar baki a kanta cewa mace ba za ta shiga ba allah bai ce ba tambayar da zami wa malamai wai daman irin wannan siyasa ita addini yake nufi mu mun sani a tsari a inda malamai suka karanta mana a tsari na shari'ar musulunci babu wani political party babu wani delegate babu wani primary election babu wato wannan shi muka sani musulunci tunda an ajiye ba musuluncin ake ba dimokuraɗiyya ake to a fito a gaya mana inda dimokuraɗiyya ta hana mata su tsaya ake fakewa da addinin musulunci yanzu inda zaka san abin san kai ne idan yanzu mutum bai da lafiya aka ce za a yi mai operation baya tambaya likitan mace ce ko namiji ce sai a shugabanci idan an zo za a tuka jirgin sama aka ce ai pilot kaza ga awoyin da yana ba a tambaya mace ce ko namiji illa iyakaci sai abin ya zo madafin iko saboda da tare da dukkanin girmamawa ga mazan nan su suka iya daba don babu macen da za ta haifi ɗa mace ta ce ɗauki makami ka je don saboda ni ba a yi a siyasan mata a duniya ba a haka su dai suke yi shi yasa a koyaushe suke kange mata suke hana mata su shigo saboda idan mace ta shigo aka dama da ita za a samu zaman lafiya za a rage babakere da handama da sata kuɗin al'umma za a rage sata a ilimi za a rage sata a ma'aikatan lafiya za a rage duk wani al'amari da ya shafi mata za a yi saboda an ka duba addinin musulunci annabi sallallahu alaihi sallama ya ba wa mata dama sosai honorable maryam har yanzu tambayar da na yi wa ita barista amina ita zan daɗa maimaita miki domin ga alama ba ta bada amsoshinta gaba ɗaya ba watakila mata sun fi yawa a ƙalƙalman da aka fito aka yi zaɓe na shugaban ƙasa da na gwamnoni da 'yan majalisar nan da aka yi amma kuma mata sun fi kowane lokaci faɗuwa zaɓe me yake faruwa ko me ya faru to wato abinda nake so in shaida maka ni a inda na yi zaɓe gaskiya maza sun fi mata fitowa muna tabbatar maka da wannan abin kusan baki ɗayan ƙasan nan ne mata ba su fito zaɓe kamar yadda maza suka fito a zaɓuɓɓuka na baya ba dalili shine matan sun yadda sun gamsu cewa idan sun zaɓi abin da suke so ba a basu amma an ce akwai rahoton da suka tabbatar cewa an ta su taliyar indomi da sabulu kuma sun ji sun eh, ai ba za ka hana ba tunda aka kaga mana talauci da wahala da yunwa da rashin kuɗaɗe a hannu mutum yana jin yunwa ba shi da shi ka zo ka bashi sai ya ki karba ai ba zai yi ba kuma dama an kirkiri wannan ne musamman dan irin wannan lokaci saboda an sa ku a cikin wahala da musiba da kaka na kayi to koya aka zo aka dan jefa maka dole ka karba ka yi musu abin da ka suke so kaɗan kenan daga bayanin barista amina kan wannan batu sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za mu ɗora kan wannan mukalar muna godiya ta musamman ga bakin namu honorable maryam umar kofar mata da barista amina umar da kuma comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo sai kuma madugun tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Yanzu a madadinsu da kuma sauran abokan aiki da suka hada da jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. A gaida alheri. Kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga karatun alkur'ani mai tsarki daga bakin yara manyan gobe albarkacin watan Ramadan. Assalamu alaikum sunana Usman Khalifa daga Sharar Tisabulu Salam akra Da karanta suratul Rahman. rahim Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. الشمس والقمر بهزوان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تؤثروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والأبز الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولهم جوار منشآت في البحر الأعلى فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان وابقى ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم To masu sauraro ya sai a yi mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labarai ba. amma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatarwa sai kuma jumbe hamza da daidaita mana sauki kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu carl stalin ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc